bakoncin wa dandali ya samu a yau? Da farko dai suna na Ismail Yusuf wanda mutane suka fi sani da Buffan Suri. To kai a mawaƙin na nanaye ne ko rauji ko kwa hip hop? Ito mawaƙin dai nanaye. Nanaye? Eh. Kamar shekaru nawa ana waka? Kai. To gaskiya dai da yake ba wani daɗewa muka ba shekarun da ya ba su fi takwas ba. Takwas ba ai an daɗe. <laughs> to wallahi dai <laughs> shekarun ne dai takwas ta me ji hankalin ka ka fara waka wato gaskiya na farko dai budurwata ce ina son ta tana so na so iyayenta ba sa so na dan fuskanci kalubale game da soyayyarta shine sai na zauna na ke ta nazarin ya za a yi in yi mata waka bi ma'ana yin wakar ina ganin kamar shine zai sa in dan huce takaicin abin da nake ji a rera mana wakar mu wannan yarinyar ta ce tana sona da ta ce tana sona ku bar tantama ina santa to da kare ka samu saukin. eh gaskiya ba laifi na samu sauki saboda abokaina da dama suna yabon wakar mutane duk wanda ya ji zai ji wakar ta burge shi so hakan kuma bayan haka ma waƙar ta isar da saƙon da nake so ta isar so alhamdulillah mutane sun fahimci waƙar to dalilin fahimtar ne ma ya sa na ji relief din abin da ya faru to baya ga wannan ka yi a rera mana wasu daga cikin waƙoƙin da kai ayi waƙoƙin ne da yawa duk wanda ya zo zuciyarka ina yi miki suna yarda da ke zuciya ta gamsu da ke a kansu ba zan canza miki ba zo riƙe mini alkawari yawa waƙoƙin naka duka akan soyayya ne gaskiya dai majority akan soyayya ne saboda la'akari da na yi a wannan lokacin babu abu wanda zai nishadantar da mai sauraro kuma ya dai faɗakar da mai saurare irin waƙar soyayya. Mm. to shi ne dalilin da ya sa na fara raja'a a kan waƙar soyayya sai kuma waƙoƙin biki diddai da sauransu amma dai waƙar soyayya ita ce men waƙa da nake to wanda um, waƙar soyayya sai wani irin saƙonni kake isarwa yaso saƙonni ba zai wuce dai saƙo na soyayya ba gaskiya to uh, wani irin ƙalubale kake fuskanta a harkar ta waƙa eh to gaskiya a san da na fara mutane da dama especially dangina da ba su so na fara ba saboda su tsammanin su harkar waka harka ce ta lalacewa da sauransu saboda su a yadda suka fahimci abin daban so daga baya kuma da suka fahimci duk yadda suke tunani abin ba haka yake ba su ma da kansu suka dawo suke dan goya mun baya idan na yi zan je in kai wa mamanmu in sa mata ta ji ta ce kwarai da gaske ya yi daɗi allah ya mun albarka da waye da sauransu so wannan abun shi ya ƙara birge ni da dai da farko gaskiya na fuskanci kalubale amma yanzu babu wani kalubale ai duk wani burin mawaki ina tunanin ba zai wuce ɗaukaka ba saboda duk wanda yake yi wa harkar waka adashi ne baka san ranar ɗauka ba so kaga ba ka da burin da ya wuce a ce wannan rana ɗaukan ta zo. baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya